أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يهدي هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala ya kawo mu yau bakwai ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1443 kuma yau takwas ga watan hudu miladiya biyu yau juma'a a wannan masallaci namu masjidu sayyidina Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan kamar yadda aka saba muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya riko da hannuwanmu ya saita harsunanmu ya buɗe kirazanmu domin fahimtar littafinsa Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa kuma ake karanta mana idan ba a manta ba tafsirinmu yana gudana a aya ta farko a cikin suratul fatiha wato alhamdulillahi rabbil alamin a inda mun karanta mun yi tafsirin wasu bangarora nata da izinin Allah za mu ci gaba anan bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Allah ta'ala yana cewa alhamdulillahi rabbil alamin yabo da kirani da ban girma da jinjina su tabbata ga Allah rabbil alamin ubangijin halittu gabaki daya mun ji ne ake nufi da alhamd sannan mun ji fassarar kalmar Allah wadda Allah ya danganta ta a matsayin sunansa na farko wanda ake danganta sunayensa ga baki ɗaya zuwa ga wannan sunan mai girma mun ji ma'anarsa da kuma tasirinsa ga bayi na Allah maɗaukacin sarki muna tafsirin rabbi rabbi al'alami rabb kamar yadda aka faɗa mana al'imam ibn jarir na tabari ya ce a lugar larabci kusan duk kalma an tana koma zuwa ga abu uku ko dai rabbu shay'i wato in an ce rabbu shay ana nufin malikuhu wanda ya mallake shi ko rabbu shay'i muslihuhu wanda yake kula da shi yake renansa yake tsara shi yake inganta shi to duk wannan kalmar ta kunshi kalmar rab har muka faɗi cewa ba a faɗinta ga wani shi kaɗai sai a ci rabu, sai Allah Allah kawai shi ne arrabu amma in wani za a danganta ma wannan sunan to sai dai a faɗi ɓangaren da yake kamar yadda muka ce ana cewa rabu daula ai ana nufin ra'isu ha ke ba ra'isu ha kaga rabu daulati ra'isu daula kamar yadda ake cewa rabbul auladi ai muhazzibuhum wa muslihuhum mai tarbiyyarsu kamar yadda ake cewa rabbud dari ay malikuha mai gida wanda ya mallaki gida duk waɗannan ma'anonin guda uku su ne duk wata ma'ana da malamai suka ba kalmar rabbu suke komawa zuwa gare su babban malami al'allamatu sa'adi rahmatullahi alaihi yana faɗi a tafsirin sai ce an rabbu huwa al-murabbi jami'al alamin in ka ce arab kana nufin Allah shi shine murabbi jami al'adani al-murabbi jami'al wanda yake renan dukkan talikansa dukkan halittunsa da shi yake renan su in an ce ko reno ne kula ingantawa tsarewa alkintawa ingantawa haɓaka duk kalmar tarbiyya na ɗaukan wannan idan aka ce wane mai tarbiyya ne to ana nufin ya tsare abin da yake tarbiyya ana nufin ya kula da shi ana nufin ya ba shi bukatunsa duk wannan kalmar tarbiyya ce wahun man siwallah in an ce al'alamin su ne duk waɗanda ba Allah ba duk wanda ba Allah ba to Allah shine mai tarbiyyarsa shine mai kula da shi shine mai renansa shine mai tsare shi bi khalqihi iyahu domin shi ya halice su shi ya halice su shi ya halice su kuma da ya halice su bai ba su rayuwa kara ba ba ya tsara mana yadda za mu rayuwa yadda za mu ci abinci yadda za mu sha abin sha yadda za mu yi aure yadda za mu kula da 'ya'ya yadda za mu shugabanci yadda za a yi ciniki yadda za a ci bashi ya za a biya bashi ya ake rubuta bashi duk wannan sai da Allah ta'ala ya mana bayani a ƙarƙashin fassarar tarbiyyar da ya yi mana wa i'dadihi lahumul alati sannan Allah ya tanadan mana ababe da za mu amfani da su a rayuwa ka duba don Allah dutse yadda ake fasa dutse domin a samu abin gini Ƙaton dutse aikaru ana fasa shi ana ɗibowa ana mulmula gidaje da shi sannan dutsen kala-kala wani mai ƙyalli, wani fari wani jan dutse haka sannan ya tanadan mana kuɗi wanda za mu rika rayuwa da su asalin kuɗi zinariya da azurfa duka Allah ya tanadin mana duka waɗannan al'alati duk yana ƙarƙashin sunan Allah arrab wa in'amihi alaihim sannan da ni'imar da yake mana ya saukar mana wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan Allah madaukakin sarki ya cika mana ni'imominsa waɗanda muke gani da waɗanda ba ma gani bin ni'amil azima da ni'imomi waɗanda suke manya-manya allati law faqaduha lam yumkin lahum al-baqa ni'imomin da da za a rasa su to ba zai rayu ba amma duk abin da za mu rayu sai da Allah subhanahu wata'ala ya tanadan mana shi shi yasa wasu malaman suke cewa binciken da wasu suke yi wasu ce wai za a yi karancin ruwa ruwa ba zai isa ba ruwan duniya zai kare ita duk ba gaskiya bane waɗannan ababa Allah ya tanaje su da iska da ruwa da wuta to suna nan sai dai in ɗan adam bai san inda zai je ya nemo su ba amma ba sa ƙarewa domin Allah ya ɗamfara rayuwarsu rayuwar ɗan adam da su samuwar ɗan adam tana da alaƙa da samuwar waɗannan halittun Allah ya lice su a matsayin ni'ima ga ɗan adam ɗan adam ya rayu da su yanzu ka karanta ka kaddara cewa iskan nan da muke shaka wani ne Allah ya batta a hannunsa kana jin mutane za su mutu iska wannan iska oxygen da muke shaka mai daɗi kana jin da hannun wani take kana jin tuntuni mutum nawa za su mutu to kasancewarta dan adam ba zai iya rayuwa ba in ba ta ce Allah ya batta a hannun shi duk wannan yana ƙarƙashin ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya mana ruwa ruwa na asali Allah bai bar wani ya kula da shi ba ya zama shi yake kula da ruwa duk da buƙatar da ɗan adam yake da ita ta iska ta fi yawa fiye da buƙatar da yake da ita ta ruwa ta fi kaga shi yasa wani zubin sai kaga ana wahalar ruwa sai ga ana wahalar ruwa a wani waje fama bihim min ni'matin faminhu ta'ala duk wata ni'ima da ka gani to daga Allah take ko da Allah ya sa ta a hannun wani ka same ta to ba shi yama ba Allah yama asali Allah ne mai maka shine al-mun'imul asli shine mai ba da ni'ima na asali to shine sai al allama sa'adi ya ce wa tarbiyatuhu ta'ala li khalqihi nau'ani. kula da Allah yake yi ga bayinsa kala biyu wannan kular kala biyu ce ta kasu gida biyu akwai amma akwai hasa akwai kula ga mamiya, akwai kuma kula ke bantacciya kula da Allah ta'ala yake yi ga bayinsa kula wacce take ga mamiyar kula akwai kuma kula wacce take keɓantacciya wadda ta keɓanci wasu daga cikin bayinsa ba duka ba fal'ammatu hiya khalquhu lil makhluqin kular da Allah yake yi da bayinsa ga mammiya ita ce halittar su da yake wa rizquhum da kuma azurta su da yake kaga arzikin Allah Allah ya ware wani banda wani kowa a cikin arzikin Allah yake wannan arzikin kowa yana cikin sa iyaka kai kila abin da kake kalla shine arziki to ba shi bane kila arzikin amma arziki da ma'anar arziki to kowa na cikin arzikin Allah maɗaukacin sarki da musulmi da wanda ba musulmi ba da nema Allah da'a da wanda baya ma Allah da'a a cikin arzikin Allah yake wa hidayatuhum lima fihi masalihuhum allati fiha baqa'uhum fi dunya sannan da yadda Allah yake nuna musu su je su nemi abin da in sun neme shi sun same shi rayuwarsu za ta tabbata kaga wannan akwai bambanci tsakanin wanda musulmi ne da wanda ba musulmi ba babu bambanci idan wanda ba musulmi bai fika nema sai Allah ya fi bashi idan ya fi mincewa sai Allah madaukakin sarki ya bashi bai baka ba kaga wannan ta kula ce ta Allah ga mamiya Allah yana kula da bayinsa ga mamiyar kula ya azir ya halicci bayinsa ya azirta su ya shiryar da su abinda za su je su nema na rayuwar duniyarsu yanzu da yawa in ka zo kai bincike sai ka ga ababen da kake giwaye da su hata a masallacin nan aka ce maka kalli safa ababen da musulmai suka yi ba su da yawa in akwai ba wanda za a ce tsantsar musulmai ne su suka yi ko ba mu yi ƙasa-ƙasa a ce a kasashen musulmai aka yi su ba su da yawa in ma akwai ce akwai lokacin da za ka yi lissafi sai ka ga ababen da duk kake amfani da su ba a ƙasashen musulmai ake ba sun tashi sun koya sun iya shi kuma haka Allah yake mu'amala da bayinsa a duniya duk wanda ya miƙe shi Allah zai ke maka a rayuwar duniya ko da zai da rabo a lahira amma a duniya idan yi abin da ya cancanta a yi na nema to sai Allah ya bashi saboda Allah ba a ba ne. wannan yana cin ma'ana ar rabu kasancewar Allah ubangiji wal amma kular Allah ce bantacciya tarbiyatu huli awliyaihi kular da Allah yake yi ga waliyansa masoyansa waɗanda suka yarda da shi a matsayin abun bauta shi kadai fa yurabbihim bil iman sai ya musu tarbiyya da imani ya kula da su ya ba su imani kaga wannan ba kowa Allah ke nawa ba sai waɗanda Allah ya zaba yake son su sai ya ba su imani sai ya kula da su wa yuwaffiquhum lahu sannan ya datar da su su zama sun dace da imani suna aikata abin da imani ya hukunta wa yukmiluhum sannan kuma ya cika su ya cika musu imani wa yadfa'u anhum as-sawarifa wal awa'iqa al-ha'ilata bainahum wa bainahum sannan Allah ya kawar musu da karnakai da abubuwan da suke tarkatar da mutane daga barin imani duk abin da zai sa ba za ka yi imani ba in Allah na son ka to sai ya kawo maka sai ya sa maka ibada ta zama mai sauki ka zama in ba ka yi ibada ba ne kake jin damuwa amma idan kai sai ka ji wani karsashi a jikinka kamar yadda Allah ta'ala ya sanya ma manzo Allah sama sallah ta zama ne ta zama masa sanyin zuciya waju'ilat qurratu ayni fi salah kaga wannan kula ce ta Allah madaukakin sarki amma wace irin kulan kula ce bantacciya ba gamammiya ba so daga Allah ta'ala yana kula da bayinsa kula kala biyu kula ga gamammiya ya halicce su ya azurta su yake shiryar da su zuwa ga abin da za su sama na rayuwar duniya wannan kula ce miya. amma kula keɓantacciya ita ce kular da Allah yake yi ga bayinsa masu imani ya da imani ya cika musu imanin ya ba su ikon aiwatar da ayyukan imani sannan kuma ya hana su aikata abin da bai yadda da shi ba to shi ne sai yake cewa wa ha in ka tsaya ka kalli wannan kular ta Allah wanda yake makeɓantattun bayansa za ka fahimci cewa taufiku tarbiyyatu taufiqi li kulli khairin wal min kulli shar ita ce Allah ya kula da su ya datar da su su zama duk abin da yake na alkhairi suna son sannan ya tsare su duk abin da yake na sharri su zama basa. Allah ka wannan tarbiyya to kaga wannan tarbiyya ce ke bantacciya sunan Allah ar-rabb kular da Allah yake yi a matsayinsa na ubangiji ga bayinsa ke bantattu ita ce ita ce wannan waccan kowa na ciki da kafiri da musulmi da wanda ya Allah da'a da wanda yake fajiri mai saban Allah dukkanin su sun yi tarayya a cikin arzikin Allah na duniya Allah yana ba da basira ta gane abubuwa ga wanda ya bi shi da wanda bai bi shi ba da wanda ya Allah da'a da wanda bai mai Allah da'a ba Allah madaukakin sarki din yana nuna musu abin da yake na duniya amma imani sai wanda Allah ya zaba yake so ولعل هذا المعنى سر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب وتقيل إن جاء الألامة السعدي شي يسا ذاك المكي يونشن الدعاء إن أنبا دا رب سكي دا أنبا ما في يونشي إذا ذاتي الدعاء فذاك جد رب سكي أبايني الدعاء فرقه الدعاء النبي آدم عليه السلام قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين shine fatalqa adamu min rabbih kalimatin fataba alayhi innahu huwa tawwabur rahim lokacin da annabi adam da hawwa suka ci itaciyar da Allah ya hana su to shikenan wanadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma ash-shajarati wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin nan take Allah ya kira su da annabi adam da matarsa hawwa yace ah alam an hakuma an cil kuma shajarati ashe ban hana ku game da wannan bishiyar ba hakku wa aqul lakuma inna shaytana lakuma aduwwun mubin kuma ashe ba na faɗa muku wannan shaytanin abokin gaban ku bane mabayyani to qala rabbana zalamna anfusana nan take sai suka ce ya Allah ya ubangiji zalamna anfusana mun cuci kanmu fa in lam lana ya Allah idan baka yi mana aikin gafara ba ka rufa mana asiri ka goge mana laifinmu, mu wa kuma kuma baka tausaya mana ba ya Allah da nukunan na mi wallahi za mu lalace mu zama cikin taɓaɓu masu asara shi ce sai Allah ya gafarta musu kuma wannan addu'ar ita ce addu'ar annabi nuhu rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi wa illa taghfir li wa tarhamni akun min al-khasirin kaga lokacin da annabi nuhu alaihi salam Allah madaukakin sarki ya umarce shi cewa ya ya dauki kowa duk abu ya dau biyu ya dau namiji ya dau mace ya sa a cikin wannan jirgin ruwan da Allah ya umarce shi ya kera ya sassaka yace ce ma ɗansa ya yazo ya hau ya cewa ah, ba zai hau ba zai je ya hau dutse ya tsira annabi nuhu ya ce masa a'a duk wanda bai shiga cikin wannan kwale-kwale jirgin ruwan ba to Allah ya mun wahayi cewa zai halaka shi ke ƙarshe ɗan nan bai shiga ba wahala bai na humal maudu fa kana min ƙarshe kawai kumfan kumfan teku ruwa ya tumbatsa a duniya ruwa sama ruwa ƙasa ruwa ya cika duniya tsoban shi nan sai gashi ɗan annabi nuhu alaihi salam ya zama cikin almugraqi ya zama cikin waɗanda aka nutsar da su da aka gama sai annabi nuhu alaihi salam ya ce rabbi inna bini min ahli yace ya Allah ya ubangiji kaga rabbu nan ma yace ya ubangiji inna bini min ahli dana yana cikin iyalaina wa inna wa'adaka alhaq kuma ya ya ubangiji na tabbatar da cewa alƙawarinka gaskiya ne wa anta ahkamul hakim kuma ya Allah kai kafi kowa iya hukunci sai Allah ya ce maka innahu laysa min ahlik إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعينك أن تكون من الجاهلين فشيني يتي ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم هذا ربي يتي شيما هي الدعاء دمي أمفاني ده ربي النبي نوح النبي إبراهيم عليه السلام شيما ده ربي أول ربي ربنا إني أسكنت من ذريتي برواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون قال رب هي أمفاني دش haka عدو da wannan a cikin suratul Ibrahim هك عدو da ya a cikin suratul Baqara wa iz yaghfu ibrahimu alqawa'id min albayt wa isma'ilu sai suka ce rabbana taqabbal minna duk in ka ba addu'o'in annabawa to zaka ga sun fi amfani da kalmar rabb wajen roƙon Allah domin ne domin wannan hakikar ta cewa Allah madaukakin sarki shine mai tarbiyya shine mai kula da bayinsa sai kaga sun yi amfani da kalmar rabb fa inna matalibahum kullaha dakhilatun tahta rububiyyatihi al-khassa domin duk annaba in za su roki Allah zaka ga roƙon da suke masa ababan da suke nema suna nema ne a ƙarƙashin kular Allah ke bantacciya ba suna neman duniya bane mafi yawancin addu'o'in annabawa to zaka ga addu'o'in neman shari'a ne neman tabbata akan addini mu ne addu'o'in mu mutum zai tafi a ce masa ga waje ne alfarma sai ya tafi saudi arabia addu'ar da zai allah maɗaukacin sarki ya ƙara ma kasuwancin shi ko allah ya sa ya samu promotion su annaba ba wannan suke babban allah ba saboda sun san wannan cewa yana ƙarƙashin tarbiyatullahi al-amma kula Allah ce ga baki dai Allah na bada wannan ga wanda ya imani da wanda bai yi imani ba amma addu'ar su ita ce ya za su samu kusanci ga Allah addu'o'in su kenan amma mu sai mutum ya tashi ta kanas ya tafiya mai nisa ya biya kudin jirgi ya je ya umara kawai ya je roƙo ne za a yi zaɓe 2023 Allah ya bashi ta kaza shi ce an ce an ga wani a ka'aba yana addu'a wani lokaci can ake ba da labari yana ya ci ya gama tenuwarsa ta farko to za a yi zaɓe baɗi yana neman tenuwa ta biyu ya makale a ka'aba yana ya Allah in ban koma zaɓen in ban ci zaɓen nan ya Allah zan walakanta ya Allah ya Allah ka ka walakanta ni ya Allah ka ba ka damun da mukamin nan ya Allah na ji daɗin mukamin nan ya Allah ka roƙi Allah shari'a alal aƙalli ma idan za ka yi wannan addu'ar teke ka sa ta abadi na ba Allah zaɓi ce ya Allah ka san buƙatar da nake da ita ta muƙamin nan ya Allah in ya ne muƙamin nan ka tabbatar mu da za ka ce wannan addu'ar zai ce yawa shi a roƙa mishi ya zama alheri kuma haka suke cewa ba za ka zo mutum ya cika ce masa ka roƙi Allah in alheri ne wannan zai ce a shi dai a roƙa mishi ya zama alheri haka muka taɓa yi da wani shi da Allah malam ka taya na addu'a kaza na ce to Allah ya sa in abun nan alheri ne Allah ya baka in ko ba alheri bane Allah ya baka abin da yake alheri Allah ga mutum malam ni dai na fi son a roƙa a ce Allah ya sa ya zama alheri وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون yana iya yiwa baka sani ba wannan abin sharri ne in aka baka zai tabar da kai a duniya tabar da kai a lahira to ka ba Allah zabi to wannan yana karkashin tarbiyyar Allah da yake mabayinsa a karkashin sunansa na Ar-Rabb at-tarbiyatul khassa ke bantacciyar kula da Allah subhanahu wata'ala yake mabayinsa ya shiryar da su ya datar da su ya dora su akan abin da yake daidai shine sai yake cewa fa dalla qawluhu rabbil alamin alam firadihi bil khalqi wat tadbir fadin Allah da yayi ce rabbil alamin wannan na nuna ashe Allah ya ke banta shi kadai yake halitta wat tadbir kuma shi yake juya al'amuransa shi kai wan ni'ami sannan shi ke bada ni'ima wa kamali ginahu kuma wannan na nuna cikar wadatar Allah wa tamami faqril alamin ilayhi bi kulli wajhin wa sannan wannan na nuna lallai mu talakawa ne a wajen Allah mu mabukata ne ku da yaushe cikin bukata nake ba lokacin da zaka ce baka da bukata a wajen Allah ko yaushe kana da bukata a wajen Allah madaukakin sarki duka bayi suna da bukata a wajen Allah sai dai bukatun sukan bambanta to shine malamin kayyin shi kuma sai yake cewa wasifatul fi'l siffofin da suke nuna ayyukan Allah wal da siffofin da ke nuna ikon Allah والتفرد بالضرر بالضرر والنفع sannan da ke bantar amfanarwa ko cutarwa wal da badawa wal man'i ko hanawa wa nufuzil mashi'ati da zartuwa abinda Allah ya ga dama wa kamalil quwwati da cikar karfi wa tadbiri amril khaliqati da jinjuya al'amuran halittu akhassu bismi rabb duka waɗannan sufofin sun fike bantuwa da sunan Allah an rabu kware da gaske iku na arrabu ne Allah ubangiji ganin dama na sani jujjuya al'amurra na sani ka kalli 'yan shekarun na yadda al'amarin mu nan zariya zuwa wajajen funtuwa ko ka ce ka faru daga funtuwa zuwa nan zariya haka je kaduna ka kalli yadda yanayin yake canzawa ran nan muna zaune kawai aka tsuge da wasu ba su gama kaiwa ma gida ba bayan magariba ruwan ya same su a hanya wanda ba su yi magariba da wurwuri ba wa yake wannan Allah yake yi ka duba ji alhamis ranar da aka yi ta fita juma'a yau mutanen mu suna faɗi suna cewa idan ranar juma'a ana yin wata wata rana ta daban me zafi to ranar jiya ta fita yau ko ni kadai ne na fahimci haka jiya an fi shan wahala fiye da yau duk da dai na gozi sun yaushi su yi haƙuri <laughs> to kaga shine wannan saboda haka Allah shi ke da wannan wannan sunansa ar-rabb kenan lafazin al'alamin yan uwa babban malamin lugha al-imam az-zajjaj a cikin tafsirin sa ma'ani al-qur'ani wa irabuhu yace ma'anahu kullu ma khalaqa Allah duk abin da Allah ya halitta shine ake ce masa al-alamuna al-alamu kama qala wa huwa rabb kulli shay'in kama yadda Allah yace shine ubangijin komai komai da ka gani a duniyar nan to Allah ya halicce shi shi yasa har yau ba inda ake sayar da safaya fat na dan adam ko akwai akwai inda ake sayar da safaya fat na dan adam a ce gashi an yi babu sai dai artificial artificial kuma kai ka san ko haƙori ne aka sa maka artificial ka san ba na gaske bane ana sa ma sai a sa ma dokoki a ce banda kaza banda kaza kakka tauna kaza kuma wani haƙori ne kawai kana zaune sai a ga ka shigo kayanka ka aji waje ka je ka wanke shi na Allah ko yana makale in za ka wanke shi ka tsaftace shi sai dai ka tsaftace shi a cikin bakinka amma a tishiyar zai dai ka sai kai ne sai kawai mutum ya yi haka sai ya ciwo kawai zai ga kaza kaka a gaban jikokin shi zai ta mishi dariya sai la ya cire haƙoransa can ko sai su ga ya maida ba na gaske ba ne Allah shi ya halarci komai to ma'ana al'alamin kenan al'imamu tabari sai yake cewa shi ma wal'alamu na jam'u alam da Allah yake cewa alhamdulillahi rabbil alamin to lafazin al'alamin jam'i ne na alam wal'alamu jam'un la wahida lahu min لفظه irin wani suna ne wanda ya tattara ababe da yawa shi ba yi da kwara ɗaya Kal'ana kamar yadda ake cewa mutane hmm? warrahab kamar yadda ake cewa jama'a mutum ɗaya ne waljaish kamar yadda ake cewa rindina kaga duka waɗannan sunaye ne a lafazinsu suna fa'idantar da abu ɗaya amma a ma'anarsu suna fa'idantar da abubuwa da yawa so daga idan aka ce al'alam to ana nufin tari na wata halitta alam shi yasa sai ce alamul mala'ika alamul mala'ika wato tarin halittar jama'ar mala'iku sai ce alamul jinni tarin halittar jama'ar aljanu alamul ins tarin halittar jama'ar mutane alamul hasharat tarin halittar kwari alamul haiwana tarin halittar dabbobi so daga al'alam wasu malamai shi su ce kullu ma wallahi fa huwa alam duk abin da ba Allah ba shi ake ce mishi al'alam duk wani abin da Allah ya halitta ana ce mishi al'alam duk da wasu suka ce sai idan ya zama yana da rai shi ake ce mishi al'alam to kaga aljanu mutane mala'iku ana ce musu al'alam sannan al'imamu sabari ya ce jama'ar wani zamani ana ce musu ala misali mu jama'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ana ce mana alamu zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam mutanen annabi nuhu ana ce musu alamu zamanin nuhu mutanen annabi ibrahim ana ce musu alamu zamanin nuhu shine zaka ji ai Allah madaukakin sarki sai ka ji ya ce wa faddalnakum ko wa faddalakum ala alalamin to in malaman mu sun tashi fassara ta ce ne alami zamanihim kamar misali maryam ya maryamu ina hasafaki wa tahharaki wa safaki sai ce ne ala nisa'il alamin Allah yana ba da labari game da maryam sai yake cewa ya maryamu mala'iku suke mata bishara ya maryamu ya ce maryamu inna Allah asafaki Allah ya zabo ki wa taharaki ya kuma tsarkake ki wasfasaki ya zaɓo ki a na alamin a kan dukkan matan zamani matan halittu sai malamai su ce alami zamani ha mutanen zamanin ta ake nufi halittun zamanin ta ake nufi ba duka halittu ba domin hadisi ya tabbata manzon Allah so sama ya faɗi wasu matan cewa suna da daraja su ma kaman Khadija matarsa kaman Fatima radiyallahu anha iyarta Kamar Asiya matar Fir'aunu waɗannan matan hudu manzon Allah sama ya faɗe su da hadda Maryam din ya faɗe su a hadisi ingantacce cewa su ne matan da suka cika suka kai bantansu suka bace sai kuma ya faɗi cewa ne wa fadlu aisha ala sa'irin nisa'i ka fadlu saridi ala sa'irin ta'ami falalan ita kuma na na'isha akan sauran mata wasu malamai suka ce hadda waɗancan hudun sun shiga wasu kuma suka ce a ban da su wa fadlu aisha ala sa'irin nisa'i dunaha falalar sauran mata banda waɗancan hudun banda maryam banda khadija banda fatima banda asiya to na isha falalarta a kansu kamar falalar wani abinci da balarabe yake ce masarid sarid a wajen balarabe shine ya hada gurasa da nama shine sarid balarabe girmama kan da zai ke nan ya kawo maka gurasa da nama shine abincin shi da ya fi kowanne hmm, izamal Kubzu ta bi lahmin fa zaka amanatullahi sarid haka ne hikima ya ce. ya ce ka ga gurasa idan ka rika ɗaukan nama ka dora mata nama ka haɗa ya ce fa za ka amanatun lahi tsari da ce ba a magana wannan ya ce wannan shi ake ce masari to ka ga da sai a rika ce mana wai tuwo <laughs> in wani ya jana jira ana cewa fifikon na na'isha akan sauran abinci kamar fifikon tuwo musamman matasa su ce sai na fifiko ana eh, to ka ji tsari zai wuya ka ce ba ka san gurasa ko kanawa za su ji daɗi to shi ne wannan so ka zamani mutanen zamani ana ce musu ala so daga nan Allah yana faɗa mana cewa alhamdulillahi rabbil alamin yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala rabbil alamin ubangijin halittu gabaki daya aljanu da mutane da mala'iku gabaki daya sai ce arrahmanir الرحمن rahim na'am Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da bayani ya ce shi ne arrahmanin rahim shi gaba ne na rabbin alamin Allah ya ci gaba da bayanin sunayensa ya faɗa mana sunaye biyu a waccan ayar alhamdulillahi Allah sannan rabbi kaga mun samu sunayen Allah guda biyu daga cikin sunayen Allah mafi ya kyau Allahu da Rabbu da Allahu da Arrab to sai sake faɗa mana waɗansu sunayen guda biyu ya ce arrahmani, Allah maɗaukakin sarki shi ne wanda ya siffantu da tausayi ar-rahimi wanda ya kasance mai aikata tausayi ar kifar tausayi tashi ce ar-rahim kuma ne wanda yake aiwatar da tausayi a aikace ina za mu fahimta akwai bambanci da ka siffantu da abu da kuma aiwatar da shi yana iya yiwa ka da abu amma kuma ba ka yi haka ne ko ba haka bane ba dole bane don ka siffanci da abu a ce kuma kana aiwatar da wannan abu ba dole bane amma shi Allah sifasta ta ar-rahmatu to tashi ce kuma yana aiwatar da ita ga bayinsa so daga bayi suna gani a ƙasa misali me fa'ida kuɗi a kashe su a biya bukata da su to za ka ji an ce me kuɗi amma sai a ce na lukudi a ya tuffantu tabbas mai kudin ne shi amma ko baya aiki da kudin kun yadda ko ba ku yadda ba ana cewa ne ilimi amma kuma baya aiki da ilimin ko babu akwai akwai So da ka amma shi Allah sifar ta tausayi ta ce sifar ita ce ar-rahman ar-rahim kuma yana aiwatar da tausayin nan ga bayansa ba zai babbayin su sha wahala ba duk abin da ka yana musu to akwai abin da yake nufi ko su gano da wuri ko kuma ba za su gano ba sai nan gaba amma duk abin da Allah ta'ala yake mu bayin sa akwai tausayi a ciki babban malami al-allamatu shafi'i rahmatullahi alayhi babban malamin alqur'ani babban malamin fiqh babban malamin usulul fiqh al-allamatu shafi'i dan afirka muni. a cikin littafinsa abuwa'ul bayan yake cewa huma wasfani lillah waɗannan sufofin Allah ne guda biyu wasmani min asma'ihi kuma sunaye ne daga cikin sunayensa al-husna waɗanda suke mafiya kyau mushtaqqan min ar-rahmati an tsamo su ne daga sifar Allah ta ar-rahma ala wajhi al-mubalagha a fuska ta kaiwa matuka ba a ce arrahimu ba sai aka ce arrahman sai aka ce arrahim wanda suke binciken larabci fannin sarf morphology sun san akwai kalmomin da balarabe ma'aunai ne in ya sa kalma a irin wannan ma'aunin to yana nufin abu ya kai matuƙa rahim mai tausayi amma da ya ce ar wanda tausayi sai tare da shi kullum ya zama sifarsa ar-rahim ala wazni fa'il wancan ala wazni fa'ala hmm? akwai bambanci tsakanin ka ce ma mutum atish atish da atishan idan ka ce atishan shine mutumin da kullun cikin kishi yake amma idan ka ce atishun to yanzu yake jin kishi ka bashi ruwa da ya sha ruwa shi kenan shine atish kamar yadda kake cewa ja'i'un mai jin yunwa yana jin yunwa kana ba shi abinci shi amma idan ka ce jawa'an to mayunwaci ce akwai bambanci tsakanin mai jin yunwa da mayunwaci ko babu a hauta in ka ce mayunwaci da mai jin yunwa kaga suna da bambanci shi kai ne mayunwaci ne kullum ke amma idan ka ce mishi kana jin yunwa to kage yanzu kenan a bashi abinci ya koshi to sifar Allah ta ar-rahman da ar-rahim siffofi ne da ke fa'idantar da mubalaga wato kaiwa matuƙa a wajen siffantuwa da wannan sifa ta tausayi والرحمن أشد مبالغة من الرحيم الألامة الشنكيتي رحمة الله عليه يتشي أما لفظ الرحمن يعطي وامتقات يد لفظ الرحيم لأن الرحمن ذو الرحمة الشاملة سنة شيواني الرحمن شيني واند رحمة تتقم قوة li jami'il khala'iqi fi dunya ga dukkan halittu a duniya ba wanda baya cikin tausayin Allah <laughs> ba wanda ba cikin tausayin Allah yake ba kowa Allah yana tausaya masa yana cin yana cin albarkacin tausayin Allah kai ka san da jiya ko shekaran jiya da wace shekaran jiya abinda ake ma Allah da a ce ba Allah bane kai ka san da ba a kawo yanzu ba ya ce ka a yi a kuma wani in zai yin sai ya ce irin irin an yi kuma Allah yana jin shi ce ya shi <laughs> na ji wani malami yana ba da labari in faɗi sunan ko wai ba ne wani ya zo ya kwace mishi shanu a gaban shi sannan ya haɗa shi da 'yan sanda aka je kotu ya rantsuwa ƙarya ya ce shanin shi ne alƙali ya ɗauki shanu ya ba azzalimi ana fitowa kotu barawa mai kwatar shanu ya kalli ba fulatani ya mai gwalo sai ba fulatani ya ce Allah ka san ƙarya yake yi Allah ka bai da gaskiya shanun nan ba nashi ba ne kawai ce cikin barawon shanu a sai ya marɗa nan ce kawai kafin ka ce wani abu sai mutuwa sai ba fulatin ya ce ai Allah da haka kake da ba ai na ka ba da haka kake da ba ai na ka ba to kaga shi iyaka tunanin shi kenan game da Allah Allah ya wuce haka dan uwa Allah ya wuce haka shi yasa ya kyala kowa ya abin da ya ga dama amma inna akhdahu alimun shadid yana da tausayi amma wallahi in ya kamu kamun ta mai tsanani ne shi yasa in ka san Allah kana yawo a cikin sunayensa kana kallon irin sunayen da yake da su wallahi zaka tsorata to da ka tausayi sifar Allah ce tausayinsa ta ya game komai a duniya kowa akwai albarkacin tausayin Allah yake ci amma walil mu'minina fil akhirah amma a lahira ba waɗanda Allah zai ji tausayin sa sai masu imani hmm. ai shi sa ake ce mata ranar ya aiki haza yawmu yanfaqu as-sadiqina sidquhu Allah zai faɗa yace ce yau ne faranar da gaskiya ke amfanin masu ita a lahira tausayin Allah ranar lahira kawai ga masu imani ranar duk wanda zai da imani to in ki kame zai yi aiki sunan Allah na almuntakin shi zai yi aiki sunan Allah na shadidul lihad na shadidul iqab na shadidul azab shine zai yi aiki a ranar ranar waɗanda ba su imani ba wannan sunayen ne za su yi aiki a kansu amma masu imani to sunan Allah arrahim rahim zai yi aiki a kansu Allah kamana wa ala hada aksarul ulama akan wannan fassarar da yawan malamai suka tafi cewa in an ce ar-rahman ana nufin wanda rahamarsa kan tausayinsa kowa a duniya in an ce ar-rahim wanda kuma tausayinsa yake banci masu imani kawai a lahira a duniya kowa yana cin albarkacin tausayin Allah kuma tausayin Allah nan ba kwara ɗaya ya saukar a duniya ba tausayi ɗaya ya saukar kashi 99 yana wajen shi sai an je lahira yasa ana sufanta aljanna malam dole kowane irin bakin ciki kake ji sai ka ji ka ta farin ciki siffanta ta kawai ake ana ba da labari saboda nan ne darun rahmati nan ne gidan tausayin Allah a nan Allah ya zuba tausayinsa kashi 99 duk suna cikin aljanna kuma za su yi aiki akan masu imani shi yasa imani kowane komin kankantarsa a ranar lahira zai ma mai shi amfani a aqida ahlus sunna wal jama'a imani ko da ƙwayar zarra ne zai yi amfani ga wanda ya je da shi wajen Allah kaga duk ƙarƙashin tausayin Allah ranar lahira al-imam ya ce yace at-tasmiyatu rahmani rahman mawsufun bi'umumin rahmati jami'a khalqihi da Allah ya kira kansa da ar-rahman to ya siffanta kansa ne da gamewar tausayinsa ga dukkan bayinsa wa annahu bi tasmiyati amma da ya kira kansa da ar-rahim mawsufun bi khususir rahmati ba'd khalqihi ya keɓance wasu bayansa ne da tausayin ba kowa ba shine lafazin ar yake hukuntawa imma fi kullin ahwal wa imma fi ba'd al-ahwal ko dai tausayin nan na keɓantattun ya zama ya shafe su a dukkan yanayi ko kuma ne a wani yanayin shi yasa a fahimta al-Imam Tabari arrahim ba sai a lahira kawai ba a duniya amma yana mace bantattun bayansa ne waɗanda ya zaɓa sai musu rahamarsa a duniya da sunansa na arrahim amma cin gajiyar sunansa na arrahman to ya shafi kowa ba wanda ya fita a ciki yi sunan Allah na arrahman ne wani zubin yake aiki ga barewa zaki ya zo ya hango ta a matsayin alabdu lahmin ku al'afiyabu farisatin da al'asari babu farautar da zaki ya fi so fiye da ba nama mai daɗi a wajensa amma sai kai kawai ta zo ta tsallake shi ta hudu rahama Allah ce ta yi aiki a kanta ranar Allah ya tsirar da ita kage shi ne wannan sau daga sunan Allah ne ar-Rahman da ar sunaye ne da suke nuna tausayin Allah madaukakin sarki ga bayinsa al-imam ibn kathir rahmatullahi alayhi a cikin tafsirin sa yace qala abu ali al-farisi babban malamin lugha al-imam ali abu ali al-farisi yana cewa ar-rahman ismun amun fi jami'i anwa'ir rahmati sunan ar-rahman suna ne da ya shafi tausayin Allah ga manne ya khassu bihi Allah ta'ala wanda Allah kawai ake kiransa da ar-rahman yadda sunan Allah yake na Allahu ba a kiran wani da shi to haka ar-rahman ba والرحيم إنما هو من جهة المؤمنين أبو علي الفارسي يتي أما الرحيم سنن ألا نينتو سينسى ديكي بنشما في إيماني كوي قال تعالى ألا ينتي وكان بالمؤمنين رحيما ألا ياكسن شيني توسيد ما في إيماني shi yasa waɗanda suke tausayi Allah na jin tausayin su kamar yadda annabi sama ya faɗi a hadisin alimamu Abu Dawud ya ce rahimuna yarhamuhumullah ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaaraka wa ta'ala arhamu manfin fil ard yarhamukum sama ar-rahimuna masu tausayi yarhamuhumur Allah mai tausayi ga manne su ma yana tausaya musu irhamu manfin fil ku tausaya ma waɗanda suke ƙasa yarhamukum man sama wanda yake sama shi kuma sai ya tausaya mu shi yasa idan ka tausaya kai ma Allah zai tausaya maka ka'ida ce kana tausayawa Allah zai tausaya maka kuma manzon sama ya nuna cewa inna ma hiya rahmatun amma rahamar da ake bukata ku sai kun ji tausayin kowa sai kun ji tausayin komai kuma manzon sama ce fi kulli kabidin rabbatin sadaqatun tausayinka to ya zama ya shafi dukkan wata hanta danya hanta ɗanya me yasa a musuluncin mu Manzala sama ya nuna muhimmancin tausayin nan ya nuna cewa kilaki ta shiga aljanna saboda tausayin kare da tafi da kare da kilakin wane ne abun su duka su biyun duk kayan banza ne kilaki kayan banza kare kayan banza amma kilaki ta zo ta tausaya ma kare ta bashi ruwa Allah maɗaukacin sarki ya ganta ya tausaya mata ita ma ya gafarta mata duk wannan karuwancin da ta yi hadisi ne ingantacce matar aure ta shiga wuta saboda ba ta tausayi ba fi hirratin hiya habatatta ta kama mage kuliya ta ɗaure ta walam tut'imha ta kibata abinci walam tatruka ta akulu min hashashil ardh ta ki ta abinci ta da ta je ta tsinci hashashil ardh ko hashash ta je ta tsinci abin nan kwarin ƙasa suka dangare su ɗera ta kama ta ci kayanta da kanta har ta mutu Allah maɗaukacin sarki ya fusata da al'amarinta ya azabtar da ita shigar da ita cikin wutarsa tausayi tausayi tausayi ka riƙa jin tausayin ƙananan yara imani ne imani ne kana aiki da umarnin Allah al'akar ibn hadis radiyallahu anhu sahabin manzala sama ne amma na ƙauye sahabi ne wanda yake da hayatul khushuna ya saba da rayuwa ta jarumtaka bai san wargi irin rayuwar ƙauyen nan an saba da harbi an saba da duruwa daga kan bishiya an saba a hau dutse mai tsawo ya shigo gidan manzan Allah sallama ya ga manzan Allah sama yana rungu mai jikokinsa alhassan da alhussai radiyallahu anhu ma yana sumbantarsu. yace aw tuqaddiluna abna'akum ya ma'aikin Allah haka ake ma yara ita sun sun ana lundarsu ce li asharatun min al-awlad ma qabbaltu wahidan minhum qatt yace wallahi ya ban taba sumbanta ko ɗaya daga cikin su ba manzo sai yace awa amliku laka min Allah shay'an shay'an an naza'a ar-rahmata min qalbik yanzu to ne kake so ummaka alhali Allah ya cire tausayi daga zuciyarka baka da tausayi to kaga wannan sunan na Allah madaukakin sarki shine ya saukar da aiki daya nasa a cikin sunan fakwara ɗaya. daya inna Allah ja'ala ar-rahmi atajuzin Allah ya sanya tausayi ya zama kashi ɗari fa anzala fil ardi juz'an wahidan wa amsaka indahu 99 juz'an a duniya ya saukar da kashi ɗaya ya bar kashi 99 a wajensa a cikin juzu'in nan kashi ɗayan nan ya tarahamul khala'iqu bainahum kake samun halittu suke tausaya ma junansu hatta tarfa addabatu hasiraha an waladiha khashyata an tusibahu shine sai kaga jirgejiyar dabba dan ta dan mutsili amma ta dage kafarta bata take shi ta murje shi ba a ƙarƙashin wannan tausayin a ƙashin wannan tausayin ne kake ganin mawadaci yake ɗibo dukiya ya raba ma talakawa a cikin wannan tausayin za ka ga malami ya zauna yake karantar da waɗanda ba su sani ba a cikin tausayin nan ne iyaye suke kula da 'ya'yansu su musu tarbiyya su yi musu tufafi su ci su biya musu kuɗin makaranta in wannan tausayi ne so daga ka yi ƙoƙari ɗan uwa ka shiga cikin wannan kasan kwana ɗaya kai ma ka ɗibi rabanka tunda manzon sani ya ce a ƙarƙashin shi din muke rayuwa a ƙarƙashin shi a duniya muke rayuwa Allah yake kula da mu bayan kula da mu da yake kuma ya umarce mu mu ma mai amfani da wannan kasan mu tausaya mu bayinsa kan mu cutar da bayinsa kakkasace wani bawa ka tausaya masa ba a cikin bayan Allah ka tausaya masa hatta mai saban Allah ka tausaya masa abin tausayi ne ba abin ka masa gwalo bane ko ka ji daɗi ka ga wani yana saba ma Allah ka ce ai ga dan wuta can a'a ka tausaya masa a wajen isar da sako da jawo hankalin shi da shiryar da shi kabila fuzza masu daɗi wajen gyaran gyaransa kakai masa kaushi to in ji abin da al'imam ibn kashir ya ruwaito kenan daga daga babban malami al'imam abu ali al-farisi to kaga duk wannan shi ne al'imamu ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi ya ce wa mimma yambagi an yi ulama daga cin abin da ya kamata a sani annan rahmata sifatun ne rahama ne tausayin Allah da yawan mu hatta wajen mu'amalar mu da ƴaƴan mu ai ba mu san me ake ce ma tausayi ba ko da yawa za ka ga mutane ba su san me ake ce ma tausayi ba wani yana ganin tausayi shine a kyale yaro ko ya zama gaula to tausayin Allah ba haka yake nufi bai kyale shi kai abinda da ka ga dama al-imam al-qayyim yace abin da ake ce ma tausayi a cikin littafin sa igafatul lahtan yake cewa sifatun taqtadi isal al manafi'i wal masalih ila al abd wa in karihat ha nafsu abinda ake nufin tausayin Allah shine Allah ya isar da abinda zai inganta kai maka amfani ya zama maslaha a gare ka abinda zai gyara kai ya alkinta ka wa in karihat ha nafsuhu ko da ranka bai su ko da ranka baya su tausayin Allah ya maka abin da shi ne amfaninka tsakaninka da Allah duk abin da zai amfane ka kasan shi? Hmm? duk abin da zai amfane ka kasan shi kasan duka abin da ya amfani? to Allah yana maka wani abu tausayinka yake yi amma kai sai kana ganin wannan abin wahala ranka baya son wannan abin to tausayin Allah ne wa shaqqat alaiha kuma ko da wannan abin ya maka wahala fa hadhihi hiya rahmatul haqiqiyyah wannan shine tausayin Allah na gaske fa arhamun nasi bika sai yace wanda yafi tausayin ka a cikin mutane man shaqqa alayka fi isali masalihika shine wanda ya matsa maka akan sai ya sa ka kai abin da zai amfane ka wa daf'i madarri wa daf'i anka kuma ya kawar maka da abin da zai cutar da ka. ina jin wannan abin mutum zai fahimce shi mu buga misali da malamin mai karantarwa a aji ya ce dole ka zo ka zo da safe ka zo da wuri kakkai latti ka zauna aji kakkar ka surutu in ya ba da atamin ka yi in ya ba da homework ka yi in ya ba ka kilaswa ka yi in ba ka yi ba ya maka ne sai yaushe kake gane amfanin haka hmm? yaushe kake ga a lokacin kana jin daɗi tsakaninka da Allah wanda lokacin da ake mishi haka yake jin daɗi ɗari bisa ɗari ya ɗaga hannu ba mu ganowa me mana haka mun fi jin haushin shi me yasa ake raba malamai gida biyu akwai yan wuta akwai yan aljanna ɗalibai suna da aljanna su suna da wuta su akwai malaman da sun ɗibe su sun kai su wuta Shi ne malamin da ke matsawa sai an yi abin arziki shi ko malam ɗan aljanna amma aljanna ɗalibai ba ta Allah ba shi ne wanda zai basu sai abin da suka ga dama kaga gaunan malamin ce ba za ka gane ya cuce ka ba sai ka girma shi lokacin da kake da bukatar amfanin ya zo maka kaga wannan misali misali na dai likita likita ya zo mutum ya ji ciwo ya zo ya wanke yana sa maka magani da sinadari mai zafi kana ihu <laughs> a asibiti na ga wani ana wanke mai ciwo yana wai ce wannan likitan ba ka da imani ne haka yake ce ma likita sai gashi bayan wani lokaci ya zo likita ya zama abokin shi saboda ya warke ya samu kaga ashe ya gane ashe wannan likitan mai tausayin shi amma wanda zai kyale shi da ciwo gwalandu ya ce yana jin tausayinsa ashe shi ne ba tausayin shi yake ji ba to kaga wannan misali to akwai ababen da Allah yake mana mu bayi ba ma jin daɗin su amma tausayi ne tausayi tausayin sa yasa yake mana haka yanzu ka ɗauki ibadu ibadu da muke ma'alla tausayin Allah ne yasa muke yi ya baka iko ka bauta masa tausayinsa ne saboda duk wata ibada da kake yanzu ka ɗauki azumin nan da kana da hawan jini ka aje shan magani ba na ce fa ka daina ne, ni ba likita bane amma azumi ya zo sai kana da hawan jini ka aje shan magani a wannan nan da ake ba a cin abinci ba ka shan magani in aka auna ka za a ga jinin ka bai hau ba wannan likitoci suka faɗa wanda suke bayani akan al'ilaju bisiya